من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد متصابة هذا أولا مسلا البركة إن شاء الله نا النور da ke nan wuce su abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na birnin walidai mafhumun wa wa adabu wa haka fi dawi kitabi wa sunna na fadilatu shaykh al sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu roƙon Allah ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu a matsayin mu na al'umma Allah ta'ala ya magance mana dukkan abin da ya dace mu a daidai kuma muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ƙasar mu da dukkan alkhairi da albarka da yake ba wata al'umma ya kare mu daga dukkan sharri da yake kare wata al'umma daga gare shi muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sa mu a cikin bayin da za su shiga aljanna gobe kiyama yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na goma sha biyu ko darasi na goma sha biyu a littafin bibul walidai sha Allah ta'ala muna cikin watan jima'a sani shekara ta dubu daya da dari hudu insha Allah ta'ala da arba'in da uku yau nawa ga wata na'am to ashirin daren ashirin da ɗaya insha Allah ko abin da ya kama da haka bayan mun idar da fatan magrib yanzu Allah ya amsa mana dan uwa malam shuhari ke mun magana akan yarinya da aka mata kisan gilla a kano ah, mai suna hanifa abubakar ya shekara biyar yake gaya kuma su yan kalmomi akan abu idan da sallah yanzu sai na ga babu laifi na aiki da dama na tunatar da mu ko da yanzu suna kaɗan kan wannan da irin musiku da suke faruwa da kuma kifta irin waɗannan sabon allah a cikin al'umma don yin waɗannan sabon Allah ya kan hada al'umma dukkan alherin da Allah yake ba wa bayansa kuma laifin wani a cikin al'umma yana iya gaye ko kushin Allah da Allah ta'ala zai jarga kuma da ita ya shafi wanda ma yake bai yi laifi ba to waɗannan irin kashe yara ƙanana wanda ko a wurin Allah ba su da zunubi ko a wurin Allah su ba su da zunubi su ne ƙanana da hadisi ya tabbatar da aljanna ma lanzashin ake su shiga rarrashin su ake ana rarrashi ku shiga ku ce a abu mu ga iyayen ba sai sun zo ku yi hakuri ku shiga mana ce a abu su yadda ba to da Allah mutumin da aka ce ana rarrashin su shiga aljanna a wurin Allah ba babban mutum bane ba ka zaton taɓa haƙƙin sa zai gayyato mutum Allah yau lahadi ina Allah ya bani iko na samu iyayen yarinya din mahaifinta da mahaifiya na ziyarci gidan na musu ta'aziyya da kuma 'yan kalmomi na nasiha na kaddara Habu idan fitina ta auku ko jaraba ga wani ka kaddara gare ka ta faru shi ne za a gane girman jarrabawa, a ce yarka ce da ka haifa yar cikinka shekarar ta biyar ka kai ta makaranta da yi karatu kana biyan kudin makaranta wanda kuma ka ba shi amana shi ake zargi da cin amanar halakar da ita na san zafin bunna ya shekara ɗaya da kadan na bunna ya na san zafin da nake ji har yanzu ba wani ya kashe ta ba Allah ya kawo jarrabawa da jinya gaskiyar jinya ta koma zuwa gare shi wannan ya fi sauki a kan da aka ɗauki yassa aka ba ta guba ta sha tara su kuma aka yayyanka ta sun kada son gane girman jarrabawa ta an da kai in ta faru gare ka in kai yarke ya faru ya za ka ji to haka ake iya gane in kawai ka kaddara kan wani ne ba za a gane girman ba dukkan mu ɗan adam ne muna da zuriya muna haihuwa to sai ka kaddara akan ka ya faru kuma wannan bawan Allah da abin ya faru a gidansa da mahaifiyar awa ɗaya ga faruwan ba su sani ba ba wani abu ne wai wanda ka sani kana tsammani ba a'a awa ɗaya ga faruwan ba su sani ba to ke ne na iya faruwa ga kowa bai sanin ba duk wanda ya magana da su sai zai musu nasiha kuma dole ya yi kirafin cewa jarrabawa ce mai girma mai zafi amma abin da ya tabbata shine Allah ya kuskure duk abin da Allah ya yi duk zafin ka dole mu karfe shi Allah ya kuskure kuma ba ma iya kalubalantar hukuncin da Allah ya bana ko abin da ya jarraba mu da shi ba a gane karfin imanin dan adam sai Allah ya jarrabe shi ake gane ya imanin sa so dole mu amince jarrabawa ce mai nauyi na biyu mu amince Allah baya kuskure na uku dukkan hukuncin Allah da duk zafin da yayi ko ya bayyana gare mu ko bai bayyana ba akwai hikima a ciki hikimar da muna fatan Allah ta'ala ya sa bayan jarabawar ta zama alkhairi saboda 'ya'ya suna ceton iyayen su gobe kiyama su kai su zuwa da aljanna nasihar da nake so na mana akan wannan shine mu sani cewa a duk duniya musamman al'ummar da take ita musulma ce sabon Allah idan Allah ya ciki yana ɗauke dukkan albarka da al'umma ke goma. da Allah mu tambayi kanmu yanzu rayuwar da muke ciki na tabbatar da ci gaba ya fi na shekara arba'in ko hamsin baya ko ma talatin arziki da ake da shi a hannun mutane ya fi na wancan lokacin shekara arba'in wanda yake mutum nawa ke ma miliyan ɗaya gaba ɗaya a jihar ku mutum nawa ne amma a yanzu Allah ya bada arzikin amma sai ka gane yanzu da shekara talatin ko arba'in baya wanne ya fi albarka babu gobarko shekarun baya sun fi albarka da yanzu da shekarun baya da muke magana wanne fi karancin sabon Allah wancan lokaci ya fi karancin sabon Allah yau sabon Allah da muke da su a cikin al'umma da har suka fara zama jinin jikin mutane shekara talatin ko arba'in baya ba a ma magana ko na ma ba a kaddara da ke faruwa hankalin mutum ma zai iya tsawwala wannan sabon allah za a yi shekara talatin ko arba'in ko hamsin da suka wuce idan muka duba a ƙur'ani za mu fahimci al'ummomin da suka rigaye mu laifi kwaya ɗaya suke allah yake halakar da su kwaya ɗaya ne za su yi dalilin laifi kwaya ɗaya sai allah ya halakar da su a kan laifi kwaya ɗaya babba Allah ya halakar da mutanen annabi salih su ne tambudawa a kan laifi kwaya daya Allah ya halakar da mutanen annabi lut a kan laifi kwaya daya Allah ya halakar da mutanen annabi shu'aib waɗannan uku kada idan muka tara laifi sai ne da suke Allah ya halakar da su dukkanin su uku a yanzu muna aikata irin su ko makamantan su dukkanin amma su ɗaya suka yi sannan ba ga wannan mun kirkiro a wannan zamanin wasu irin laifuka da ko ƙur'ani bai ba mu labarin an taɓa yin sabon Allah irin su ba ba mu karanta a tarihi ko a ƙur'ani ta wata al'umma ta irin wani laifin da ba ke yi ba bayan mun hada duka da bayan muna yi menene laifin mutanen annabi Nuhu? luwadi suke misali نعم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مشركون وما كان جواب قومه جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتفهرون فأنجيناه وأعلقوا إلا امرأته kanat min al zabir fa amtarna alayhim idan kada kuma dan ayoyi zai zama wani sura suratul a'raf daga aya ta 80 da 82 83 har zuwa 84 Allah ta'ala yake mutanen annabi lutu yana musu wa'azi annabi lutu yana cewa kun zo wata alfasha da ma sabaka kun biha min ahadin min alamin babu wata al'umma da ta riga yafi yin wannan sabon Allah shi da innakum la ta'tuna rijala ta'awatan min dunin nisa kuna zuwa wa maza dan biyan bukata ko ma bayan mata Allah yake ko mutane ne masu iskanci da sabon Allah da ikrashi amsa su kadai sai suka ce a kore annabi nusu daga garin Allah ta'ala yace sai muka tsere da shi da iyalansa amma banda matarsa Allah ya sai muka musu ruwan bala'i na yadda Allah ya halakar da mutanen annabi kamar da ibnu al-qayyim ya kawo rahmatullahi alaihi azaba na farko da aka musu Allah ta'ala alame da gidajen su upside down gaba ɗaya ga dukkan na biyu sanda aka daga su sama yadda ya ke cewa ka daga ka nuna wa Allah tukunna aka sauko da su azabar da aka mutu mala'iku da suka gani mala'iku firgitar da suka yi ya sa duk inda suka ga ake luwaɗi suna guduwa sama saboda abin da idansu ya gani na ba azabar da aka yi mutanen annabi hudu ba sa faɗin su ƙara ganin irin ta malaiku guduwa suke daga an fara luwaɗi sai su gudu suka ce me sa saboda mun ga irin jaraba da aka mutanen annabi hudu ba ma sha'awar mu ƙara ganin ta a firgice suke guduwa don Allah jama'a yau luwaɗi bai zama ruwan jaraba banda luwaɗi mu duba laifukan da muka kirkiro ba fa luwaɗi kadai ba yanzu akwai wuraren da ana halartar da namiji a auri namiji ba ma luwaɗin ba aure suke yi sannan an karo wani shine mace ta auri mace ka taɓa jin labarin ka ko a ƙorani ba ta kuma ta yi akwai kasashen da yanzu halal ne mace ta auri mace halal ne sannan namiji muka sani a wurin mace to mace ta aure namiji ma yanzu akwai nan da halal da ita ta aure shi amma laifi ɗaya suka kai Allah ta'ala ya halakar da su mutanen annabi shu'ai laifi ne suka yi wannan kwaya ɗaya ne na kauye mudu ba zai ba da misali وإلى آدن أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا وأنا ما زي ما تجين سورة الأعراف آية 80 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إخلاقها وأن سكيل الذي كوي كوي kauye kawai in za su auna amfanin gona ko za a sayi buhu sai a gaida za a yi ciwa-ciwa a cikinsa kawai shi suka Allah ya halakar da su don Allah wani irin tauye mudu ne yanzu ba a na awo ana yin sa tauye mudu a wurin aiki ana yin sa mutum ba zai je lokacin da ya dace ba duka ya shiga cikin tauye mudu a yi ciwa-ciwa a yi blog mara karfi ya shiga cikin tauye mudu kusan kowane abu ka sani yanzu a cikin society mu ana tauye mudu amma shi su kadai suka yi Allah ya halakar da su wanda kun tabbatar da ba to kaga laifin mutanen annabi shu'aibu muna yi laifin mutanen annabi duk ana yin sa yanzu na uku mu dauki laifin mutanen annabi salih idin ba asa ashqaha فقال لهم رسول الله ما قضى الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها cikin surat shamsu daga aya ta 11 sha 13 har zuwa ƙarshe laifin da suka yi kwaya ɗaya ne kawai shine taguwa suka soke ba fa mutum suka kashe ba kawai taguwa ce dabba ba dabba ce kasani ba ɗan adam ba to da wanda ya je ɗauki mace yarinya karama wanda sunna ta tabbatar mana tausayinmu da Allah yake yi mu al'umma shine dalilin masu rauninmu. mu kuma duk malaman duniya sun fassara yara kanana a cikin masu rauni so waɗannan yaran annabi ya zuna sai sai ku kawo mun su kusa da shin kuna da san Allah zai ji tausayin ku ne ba ku arziki in ba dalilin su ba mutanen da a wurin Allah ba ba su da laifi mutanen da ake lallace ba su ga aljanna suna muku ni da kai za a lallace mu wani lashe da aljanna shiga aljanna lashe da cikin amma su a wurin Allah lallashin su ake ana kiran ku zo suna ta a cikin sun gaji yayin su ana ba su haƙuri ku yi haƙuri ku shiga kuma su iya yadda har sai iyayen sun zo sun ce ce su na za mu shiga mutanen da a wurin Allah ba su da laifi ba su yi da adam laifi Allah annabin Allah yana wasu wa ta wannan taruwar Allah ne wannan ruwan ta ne karku taba ta suka karye ta suka soke taguwa dalilin wannan Allah ya halakar da su akan taguwa ne Allah ya halakar da su dan Allah mutanen da ake halakarwa a Najeriya kadai adadin su nawa ne a ta'addanci a dangancin tudun mota a kidnapping a banditry da makamantar su dukkan nau'in sabon Allah mutum da ake halakarwa wata al'umma ta halakar da taguwa ne akan zalunci Allah ya halakar da ita yanzu yin waɗanda laifuka a ɗauki yaro a ji a sayar a yi sihiri a ƙur'ani kana da wata labarin wata al'ummar da sai na biyu na mace ta auri mace kana da al'ummar da sai na uku ba liwaɗi ba namiji ya auri namiji kana da labarin wata al'ummar da sai na hudu mace ta auri namiji kana da labarin wata al'ummar ta yi na biyar mutum ya ɗauki ɗan adam ya je ya sayar da shi ya karɓo kuɗi ya dawo gida ya zauna ya ci kuɗin ka labarin umar da sai mutum ya kashe ɗansa ko mahaifiyarsa a kan duniya a ba shi kuɗi kuma ya zai ci kuɗin kana da labarin wata kuma ta kare duniya bayan ba duka laifin al'ummomin da suka gabata muna aikatawa waɗannan kaɗan ne daga cikin ƙarin sabon allah da aka ƙara wanda mafiya yawan su ƙur'ani bai ba mu labarin ta wata al'umma ta taɓa yi ba taɓa haƙƙin irin yara iya cikin mafi girman tsokano fushin Allah wallahi alim duk wanda ya zan hakarar irin wani abu zai je tausayin mu a matsayin mu na al'umma don wannan bala'i kwaya daya kwaya daya a wurin Allah ya ce hana al'umma dukkan wani alherin da take nema kuma fitinar tana shafan wanda ya laifi da wanda bai yi ba shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba a zalimai kada take shafa ba har da wanda bai zalunci ba ta barin ba dole ta ce da fitinar wannan cikin suratul anfal aya ta ashirin da biyar ba wanda har wanda ba yi zalunci ba idan ta zo ba ta barin su Allah yana jarraba su kuma wannan shi yake canja al'umma dukkan albarka da muke nema mu yi addu'a mu yi addu'a mu yi ta kokari mu yi complain mu yi kaza Allah ta'ala ya ji amsa mana wannan da cikin da Shi ne idan halayenmu ya lalace to halin da muke ciki kuma Allah ta'ala yi ya jirkita shi ne inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Wani sura ne da mun suratul ra'd aya ta nawa tsakiyar aya ta 11 Allah ce Allah bai taɓa canja abin da ke tare da mutane na jin daɗi da aminci da nutsuwa da albarka har sai mutane sun canja idan muka yi biyayya zuwa ga Allah alƙawarin Allah ne Allah ta'ala zai kyautata mana duk abin da ya dame mu zai magance mana sunna ce ta Allah idan muka ce mu musulmai ne muka juya wa Allah baya to Allah kuma ta'ala zai cire dukkan albarka da ke tare da mu kuma Allah ya fi jarraba al'umma idan sun ce sun yi imani da shi idan suka bi shi ya kyautata in suka juya masa baya ya ɗauki albarka wannan zai isa ga daula ba musulma ba ce ta yi duk abin da take so mai dalili saboda ta duniya take bukata ba maganar lahira amma mu da muka ce mu mun imani da Allah muna da buri a lahira to ba zai bukaci Allah a duniya kuma Allah ya bamu abin da muke bukata a duniya mu ba ta ba haka ba akwai kissosi da yawa a Qur'ani na mu duba kissar ah, mutanen Saba da Allah ya ce mana laqad kana li sabatin fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خلط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور waɗannan ayoyi guda uku cikin suratu saba aya ta sha biyar sha shida sha bakwai ya bayyana mana mutanen saba wasu mutane da Allah ya musu ni'ima Allah ya ce laƙaɗi kada da in fi in aya mutanen saba a cikin garuruwansu da gidajensu akwai aya ta Allah akwai mu'jiza ta Allah jannata ne an yamini wa shimal a garinsu in ka shigo dama da hagu akwai lambuna da gonaki amfanin gona duk da kake bukata da 'ya'yan marmari ba sai ka noma ba haka suke fitowa kowa ya ɗiba ya ci in abinci ne haka zaka fi Allah yake kulu min rizqi rabbikum washkurula ku ci daga arzikin mahalicin ku ku gode masa Allah yake baldatun tayyibatun da Allah ya ji magana mai daɗi bangaren mata ba a jin karatu na Allah ya ce baldatun tsayyibatun gari ne mai daɗi wa rabbun gafur ga mahalicci mai gaba ka ji wata magana mai daɗi baldatun tsayyibatun jama'a magana sai qur'ani baldatun tsayyibatun gari mai daɗi wa rabbun gafur ga mahalicci mai gaba Allah ya ce fa'arabu sai suka juya da baya fa'arsalna sai sailal arif sai muka aika musu da ruwan arif malaman tafsiri da suka ce tsira da ya rubuta wani kogi ruwan gaba da ya zai halaka su wa bajjan na kun bijan da taikin muka canja musu waɗancan gonaki masu kyau da ake samun abarba a ciki da kankana da abun da komai kayan marmari da abincin da ake ce waɗanda suka saura a cikin su basu mutu ba sai aka canja gonakin da wani kuma gona ya ko lambu na mai فبدلناهم بجنتين جنتين ذوات اكل خلق واكل وشيء من سدر قليل ذاك تنجا musu da gonar goruba ya ما ma min sidirin kalil ita ma magariyar sai an yi kare ake samu kwaya a cikin ta Allah ya ce wannan mun saka musu ne don sun kafin wa ribar da wata wuce mun musu duk ni'ima suka juya baya sai muka canza musu rayuwarsu idan muka ce mun yi imani da Allah idan muna sha'awar Allah ta'ala ya taimake mu daga cikin abin da kowa a cikin mu zai yi shine ya tabbatar da tsakaninsa da Allah ya yi kyau idan yau ina da matsala sai na rage matsala kwaya daya na kuskuren da nake to mafi sauki daga ce matsalar tsakanin guda ɗaya yaro idan kai kana da matsala da yanzu ka rage to matsalar ta sanda ya kare rabuwa idan shi yana da matsala da ya rage to matsalar ta rage to da haka al'umma ke gyaruwa shine dole sai mun amince a matsayin mu na masu imani da Allah akwai wata mas'uliyya a kanmu jama'ar da Allah yake amsa addu'o'in su yake yin tausayin su yake taimaka musu yake biya musu bukatun su yakan sauwaƙe musu rayuwa in sun ce sun yi imani to ya zama imani na gaskiya suka yi wannan misali na yarinya halifa abubakar allah ta'ala ya sami ya ceto ne ya sa kan ya da misali ɗaya ne daga cikin da yawa da ke faruwa mai iya yi wa wannan suna faruwa a wasu garuruwa labarin ne bai zo ne ba saboda ba kowa ba ke da gatan da abu zai faru gare shi ma a ji labarin ba wani gaba ɗaya ma bai da gatan da labarin zai fito zai shiga jarrabawa mai tsanani a ba aka ma ji labarin ba waɗanda suke da irin wannan jarraba muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya'yan su cece su a aljanna waɗanda suke irin waɗannan da ya kuka ya roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shirye ba Allah ta'ala ya mai da fana'i ya ƙare a kansu Allah ta'ala ya hana su mutuwa a duniya kuma duk inda suke Allah ya tona a su kuma Allah ya kaskantar da su Allah ta'ala ya hana su rahama duniya da lafiya Allah ya samu wani lafiya bismillah za mu tashi da ikon Allah yau kan darasi na قوم الشعبيو أتكي لذلك المدبر الوالدين مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضمن الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ صحيح بن آلي بن وحق القعطاني رحمة الله عليه ديني شعبنا نتلا سنة دينيكو هكذا نعم muna cikin babi da ke bayani akan wajibcin kyautata wa wajibcin girmama su wajibcin taimakon su wajibcin mutunta su da hatsari da haranci na saba musu ko muzanta muku ko tozartar da su za mu tashi akan matsala ta 22 qala al-mu'allif rahimahullah malan Allah ya masa rahama yace wal idami haqqil walidayn iya daga cikin girman haƙƙin mahaifa mahaifiya da mahaifi annan ma a lalle Allah la yanzuru ila man asqa walidayhi yawm al-qiyamah Allah baya kallo kallon rahama ga duk wanda ya muzanta wa iyayensa duk wanda ya cutar da iyayensa a duniya to gobe kiyama Allah ba zai kalle shi da rahama ba kallon rahama Allah baya masa li hadith ibn Umar radiyallahu anhu saboda hadithin Abdullah ibn Umar Allah ya yarda da shi tare da mahaifinsa shine sayyidina Umar kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa salatatul mutane uku la yanzuru Allahu ilaihim azza wa jalla yawmal qiyamah Allah ta'ala baya kallon su gobe kiyama Allah bai kallon su kallon rahama waɗannan mutane guda uku wajibi ne ga duk mai imani idan ya ji wani aiki da aka ce Allah yana fushi da mai aikin ko baya kallonsa ko bai jin tausayinsa to wajibi musulmi ya nisanci wannan aikin dukkan wani aiki da kuma aka ce wanda ya aikin Allah yana yadda da shi ko yana saka basa da aljanna wajibi mai imani ya aikata wannan hadisin yana magana a kan ayyukan sharri da dace mu nisanta shi yasa sahabbai da yawa sukan tambayi fiyayyen halitta ayyukan alkhairi fadalan sallah azumi kirwa fi sabilillahi amma Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yakan tambaye shi ne akan ayyukan sharri in ka ce me fadalan kirwa fi sabilillah sai ce me fadalan sata me me hatsarin sata in wani ya juya ce me fadalan kyautata wa iyaye sai juya shi kuma sai ce menene azabar wanda ya ci amana yace kanan nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa ana as'aluhu anil sharri makhafatan an Ya yace mutane sukan tambaye fiyayyen halitta akan ayyukan alkhairi don su aikata ni na kan tambaye shi akan ayyukan sharri ba don na aikata ba sai dai don na san sharri na kare kaina daga aikata sharri shi sa a musulunci ka san sharri don ka nisanci sharri yana da matukar muhimmanci wanda bai san sharri ba sai ɗauka sharrin bai san sharri ba yanzu akwai sabon Allah da yawa da yake burge mutane amma kai zai burge game da dalili don imanin ka ya gaya maka wannan abin sharri ne so zaka wanda yake yi ma tausayinsa kake ji shi kuma ganin ka yake ba kauye ba ka waye ba amma kai kuma fahimtar ka ai wayayye ne wanda ya bi Allah duk wata wayewar da ta wuce dokar Allah wallahi kauyanci ne babu wayewa sai dai ka bi dokar Allah in ka ga mutumin da ke kwatanta bin dokar Allah to shine ne. in kana so ka gabba kauye susun su dolo shi ne mai sabon Allah yana kuma gaya kansa wai shi ya waye me yasa kai sabon Allah bai baka sha'awa don ka san sabon Allah ne kuma Allah na fushi da wani me iya wa shi ne sani ba shi sa sanin sharri don mu nisanci sharri iya da muhimmanci mafu sayyar don haka waɗannan mutane guda uku na farko yake al'ad liwalidai shi ne wanda ke musguna wa iyayensa ko yake cutar da su ko kuma baya kyautata musu wannan mutum a gaya masa cewa Allah bai kallon sa kallon rahama gobe kiyama akwai hadisin da ya zo cikin silsilatul ahadith sahiha na shek muhammad nasir rahmatullahi alaihi da manzon Allah tsira da abin sabbata a gare shi yake bayyanawa wanda ita ce fahimtar shek muhammad nasir Allah cewa eh, muzguna wa iyaye da cutar da su yana sa ayyukan mutum na ibada ma Allah ya karba aiki na alkhairi da mutum ya Allah ta'ala zai ki karbar sa hadisi yace salatatun la yaqbalu Allahu lahum adalan wala sarafa na farko al'a liwalidayhi na biyu almannan na uku almukazzib bil kadr wannan hadisi iya sahiha hadisi na 7785 wanzu Allah yake mutane guda uku Allah ta'ala baya karɓar aikin su adalan wala sarafa malamai kace Allah bai karɓar farilla ko nafila daga gare su in sun yi baya na farko shine wanda ke musguna wa iyayensa da farillarsa da nafila bisa ga wannan hadisin Allah baya karba na biyu shine almannan wanda yake aikin alheri kullum yana gori duk aikin da sai yayi gori na uku almukazzib bil qadar wanda yake karyata kaddara mukazzibun bil qadar shi bai yadda da kaddara ba wannan babi ne na aqida babin yan kadariya da tafriya to kaddara ma sai ya kore ta waɗannan guda uku Allah bai karban farillar su balle lafiya bisa ga wannan hadisin akwai malaman da suke fahimtar Allah yana iya karban aikin su dogaro da wasu hujjoji amma wannan hadisi da ya inganta hadisi ne hasanin ya tabbatar da cewa Allah baya karba yana cikin sahiha hadisi na 7785 cewa Allah baya karba wannan kirna mana kuma girman hatsarin cutar da iyaye tunda in suka yi fushi da mutum Allah ya yi fushi da shi sannan na biyu sai mutum ya aikin sai Allah ya karɓar aiki mai dalili don iyayen ba su yi shi ba shi yasa na gaya mana a nan a lokuta da dama cewa iyaye ko ka fi su gaskiya in suka yi mugunyar addu'a gare ka ka shiga uku balle kuma su fi ka gaskiya ko ka fi su gaskiya su kaffa kaffa ake ko ka fi su gaskiya za ka lallaba su da haka har Allah ya raba ku lafiya ko ka fi su gaskiya mun ga yanzu me laifin juraiju sallah da yake amma da bai amsa wa baba sabon yadda ya shiga bala haka Allah ya masa hukuma ta gaggawa daga baya ya kai masa to iyaye ko kafi su gaskiya idan suka yi addu'a mai muni akwai tashin hankali bare a yi rashin sa'a ya zama su din sun fi ka gaskiya a abin da suke faɗa ko a cikin abin da suke aikatawa akwai hadisi da ke cikin sahihu targhib da maza yake cewa mal'unun man akka walidai yana sahihu tarjih hadisi na 2320 cewa tsinanne ne la'ananne ne tsinanne ne la'ananne ne tsinanne ne la'ananne wanda yake musguna wa iyayensa ko yake cutar da su tsinanne ne mal'unun la'anannen mutum ne tsinanne ne hmm. saboda mai saboda iya cutar da su sai sa a wannan hadisi annabi ce mutane uku Allah ta'ala bai kallon su kallo na rahama na farko wanda yake cutar da mahaifansa na biyu wal mar'a mutarajjila mace mai kwaikwayon maza musamman ta bangaren gashin kanta wannan ta shiga da biyu mace ta zama ita burin ta namiji take so ta koyi da shi yanzu ana iya zuwa namiji ya ce wai na so ya koma mace mace wai take tana so ta koma namiji har ya je shi a ce wai za a cire halittar da Allah ya masa na maza akwai kai na mata a sa masa da Allah akwai canji halittar ma ya kai wani la'anta fa na iya shiga kan mutum ya saka kayan da ya keɓanta da mata ko mace ta banta sa kayan da ya keɓanta da maza yana iya sa la'anta akwai kayan da maza da mata suna tarayya a kai wannan bai kawo la'anta amma kayan da ya keɓanta da mace koyi da shi yana iya kawo la'anta to numushi da cikin society da za ka samu dan daudu da mata yake koyi shi maganarsa da kada jiki a irin da haɗin yadda ake hakan na za ka sun yi haka irin na dama ina ga yanzu wata da babu ho har yanzu akwai to duk kaga waɗannan samun yana gayyato kushin Allah duk inda suke a dace zai su rika bin wuraren suna musu nasiha zamanin manzon Allah sahabbai ba su ke banta wajen wa'azi kawai a masallaci ba suna zuwa su samu guraren sabon Allah da ya Allah ya gaji wajen masu sabon Allah ya mutu a to yana daga cikin muhimman abu saboda in kai ka tsaya kace wai sai kowa zo masallaci ya ji wa'azi to wanda bai gane yana halaka ba ina zai zo masallacin ya yanzu a wanda fa zai wuce a nan wurin ya gan mu a nan mutane gani yake ba mu da aikin yi in ya wuce sai ka jin tausayi me suke wa'azi wa'azi a masallaci shi tausayin mu yake kai kuma kana jin tausayin sa to ita fada take kuma shi mai jin tausayinka zai iya tashi daga nan ya yi tafiya har ingila ya da kallon ballo ya je kallon manchester ko manchester city ko chelsea ko kuma ya tafi spain ya tafi kallon barcelona ko real madrid ko any other team ko ya je eh, france ya tafi kallon psg ko ko wani team zai zaga ko ina a duniya har ma zai ci bashi ya kashe kamar dala dubu sha daya tsakanin jirgi da ɗaki da shiga kuma ya je can a ci su kuma ya dawo gida ya zo wai kai da ka masallaci aka ce hayyin ala sala ka fita wajen rika jigar yanzu sallah ka jabu shi mamakin ka yake wai yana jin tausayinka. ka yana gaba baka da aikin yi na uku wadda yiwu addayyus wannan shine asalin susu lusar shi ne wanda baya kishin iyalansa addayyus mai yutsiru ahalahu ala ma'siyatillah wanda yake ga iyalansa suna sabon Allah ba zai hana su ba shi a gidansa komai daidai ne yadda ka shigo ta sanya kaya yadda ka san kaguwa amma shi daidai ne saboda mai tana koyi da wata baturiya shi hakan ya masa wasu iyayen ka ga kayan jikin su zaka da mai yanga yanzu da Allah a gidan iyayen suka fito da wannan kayan kuma aka bar su aka suka fito wata ta yar musulma ne daga farcen ta mai tsawo kuma a gidan baban ta take kwana yana gidan za a zo a fita da ɗansa a cikin mota bai sai na za a je ba yana nan a zaune baban mun fita kai to sai Johnny <laughs> ya bude. that is the bai fada mai ce ba zai tambaya ina zaki je ba na na fatima rabbi na na rike cewa ta yi aure tana gidan miji amma mazu ana da wasu ina zaki je daga ina kike waye ce ki kaza Kana gidan miji ba ta huta ba ko wajen sa zai mai da ne iyaye a yanzu akwai wanda ɗayan su ba sa kwana a gidan da sani ba a gidansa da hannun hagu ake cin abinci kuma bikin da ake a ranar haihuwa ya yi bikin sallar layyar da azumi wannan yana cewa da jarraba da Allah ya jarrabe mu da shi yanzu musamman kayan yan boko wani zai ce kada ta ciko ta gada masa a ciki ba ta da fita ba amma akwai takaici ya zama ba ma wai kiyaye dokokin Allah a gidajen a wanda sun matarsa suna karatu a makaranta maza su sai su sa ta ake ana hoto da ita ta yi direto suna matriculation na kiran shiga aji da sai shigo shi ma ya zo sai a ta sai ya gawa an zo an taru da abu da wanda ya ga mijin ya zo sai zai gudu shi kuma sai a zai su ya tsaya shi ma shiga hota yana jira shi ne su su su. aure ibada ne dole mu sa ido mu tabbatar ƴaƴanmu da matanmu suna kwatanta bin Allah don allah zai tambaye mu akan su amana ya babu dole mu yi kokari babu laifi kana karban wayan ƴaƴanka daga lokaci zuwa lokaci babu zato ka rika duba a ga me ake yi don wannan waya tana cikin abin da Allah ya jarabe mu da ita a yanzu tarbiyya ya tsananta a da da muka tashi a mu suka kulle mu a gida ana isa za a kulle gida wani lokaci shi ke nan ba ka da wata hanyar communication da wani wasiƙa ma sai dai ka rubuta ka ba wani akai sai ta yi wata uku ba ta isa ba yanzu yarinya sai ka kulle a gida ko ɗansa ka kulle yana nan yana instagram suna nan suna bidiyo na whatsapp suna nan suna kaza kaza duk baka sani ba da fi duniya da ta asta gafirun la a falo shi ana shi ana shi shi aya to jarrabawa ne duk waɗannan na'urorin sai mun sa ido a kansu wanda talabijin ake kallo a gida idan yara suna browsing internet ina da ina suke shiga duk wannan aikin ka ne ba wai ka zo gida kawai ka sa wifi unlimited kuma ka shi nan ka juya ka tafi ba to in kai wasa sai ka samu su bala'i sai zama da kudin ka saka abin da zai halakar da su intanet yana iya zama garuri a yanzu yana iya zama da cities amma kuma dole a rika sa ido akan me ake yi da shi dole mu sa ido don Allah bai tambaye mu mafu tayyib wa sana'atul la yadkhuluna al-jannata mutane uku ba sa shiga aljanna again a cikin hadisin na farko al'aq liwalidaihi wanda yake cutar da iyayensa ba zai shiga aljanna ba wanda ke tsotar iyaye ba zai shiga aljanna ba na biyu wal mudmin wanda yake gogaggen dan giya kasa a kodan da jin kallon su kusan kullum a giya suke ya bugu da giya giya ta zama kamar ruwa gare shi wanda mun ga igiya ga qur'ani Allah ya ce mun nisance ta dan mu rabo ya yi halabina amanu innama al-amru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun suratul ma'ida aya ta 70 da tattata inda ne na'am na'am yawa so shine wadanda suke shan giya hadisi ya inganta wanda ke shan giya sallan kwana arba'in Allah baya karba ita giya categories goma na masu alaka da ita duka hadisi ya hada annabi ya ce Allah ya tsine musu da wanda yake gani da wanda ke sarrafa ta da wanda ke dabanta da wanda ya kodanta da wanda aka yi kodanta zuwa gare shi wanda ya kawo masa duk wani mai alaka da sun kai guda goma da bai ce duk Allah ya tsine musu saboda ita ita ce ummul khaba'is duk wanda ke shan giya karka toke haddith wala haraj duk wani zunubi da yake sai dai Allah ya kawo lokacin ba ko bai samu dama ba in dai mutum na cin giya to babu laifin da ba zai yi ba a na uku wal mannan bima a'ata da wanda yake mannan wato gori da abin da ya bayar ko ya yi sadaka ko ya yi kyauta sai ya yi gori to shine al mannan mai gori bima da abin da aka ya bayar a musulunci haramun ne gori idan mun yi alkhairi zamani ya lalace Lalacewa zamani ya sa da yawa suka mana tambaya mutum ya ce ya yi alheri an saka masa da shari ya yi alheri an saka masa da shari haka ne yana faruwa shi sa kullum nasiha ta ga mutum dan ka yi alheri an saka da shari kar ka daina yin alheri saboda kana alherin ba wai kawai don mutum ba ne don allah kake shi kuma Allah ta'ala baya saka alheri da sharri baya yi in za ka yi alheri na farko ka yi don Allah ka yi don kana neman lada da aljanna ta Allah na uku karka rika anticipating ko tsammanin wani ya saka maka da alheri kawai ka yi don Allah in wani ya saka maka da alheri daga bayan ribar kafa ne in ma bai ba akalla dai ka bi umarnin Allah da ya ce ai alherin to na iya da muhimmanci kar ka rika yin alheri don tsammanin waɗanda ka musu alheri sai zo saka maka da alheri in ka saka wannan a zuciyarka za ka daina yin alheri to amma ka yi alheri don Allah ya wajabta yinsa kuma kai bawan Allah ne kana neman laga da aljanna a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana da matukar muhimmanci mafu sai za ka almannan bi ma'ata wanda ke gori da abunda ya bayar a qur'ani Allah ta'ala ya haramta mana gori ba zai مثال misali هذا الآية يا أيها الذين آمنوا لا amanu صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه خلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم kafirun wani sura ke nan bakara aya da nawa na yawwa 200 biyu 260 da hudu da zaka Allah khairan zai zama da hudu. ya ce da hudu daga farko har ya ruda ne eh, dari biyu zai zama da hudu. Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku rika bata sadakokin ku bil manni al manni shine mutum ka rika masa gori bai sani ba Kada da wani sai a ce Allah shi yau ba ka ce da an wallahi na ga mudiya ya wuce da wata shadda ga da cikin da wannan farare da aiki a cikin su ni na ga kamar naka ne ne Allah ya yi ne Allah ya yi ne ga ga ai kayan nan ka san ina sana da san ai wannan ya ne a Paris na tsaye shi lokacin da dare biyo tractor din nan to na zo na dinka ina jin dadi to da ina gina ka da ina kan halama kamar dai fara mutum sai sai da shi ne ke to Allah ya ba da kaya ko abinci ba to na cewa da gadi su bashi buhun shinkafa ɗaya na ce a bashi dubu ashirin na ɗauko kayan da ba ba ma da ce bane sai uku ne zan gaba ka zan gaba ka sai za ka ga saura shine almanu shine mutum ya kura a daka ya burge ka magana suna masa fili bai sani wannan kayan abinci na ne gwamna su ne ɗin kazini ai da gidan zo wanda na cikin dinkin da ya mini na sallar nan da ta wuce ta talayya to kaga in kai ka faɗa da kanka babu laifi to ni ina kamar da ina faɗa yana cikin godiya Allah ya saka masa da alheri ya kuma da yi da fara ina ga a sallar da yana ya mun kaya set talatin kuma lafiyayyu don ta gana kura a daka karka zo ka amin ya sanyi ya sanyi Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya biya shi da gidan aljanna so kai ko haka maka ka faɗa yana da kyau babu ne ko kana zaune a zaune ta ayyar lajuwa na baya ta maka ce a'a ba haka bane ni wallahi ya taba taimako na haka mun haihuwa muka ga muna gaya masa ya dauki naira dubu ashirin ya bani kuma ni ba ni ba da dubu ashirin a lokacin to kar mu ci mu share bakin mu yi shiru bakin mu alaikum yana cikin matsala a yanzu sai ka zauna ce wani baya a taimakawa shi an ce in yayi ya yayi ya ɓoye kai an baka kuma an zauna a kira masa kayi shiru bai taimaka ko na fada na nan ba ka taimako kuma kai ka hadiya ka koshi kuma ka zo kana nan kana ne wannan shi ma Allah baya son me wannan Allah ya ce kar ku bata sadakokin ku bil manni wal aza. al aza kuma ga ka ga mutum kake masa shi al mannu ya wuce bai sani ba al aza kuma kai za ka kalli gidan sa ce wannan kayan jikin ba ni na mata ba ba ni na mata ba shi kudin nan da motar ka ba shi gyara mata ka fada mana waye ga ma hayan gida sai ka sa shi a gaba ka kalli ba irin sai ka jefa masa magana to wannan ba a to shine al'aza cutarwa Allah yake kallazi yaufi kuma da buri a anna kamar mai ciyar mutane dukiyarsa don riya bai imani da Allah da gobe kiyama misalin su kamar Sale safwan alayhi turabun kamar a samu falakin dutse ne katin dutse wanda kasa ta zuba a kai fa asaba kowa bilin sai aka yi mamakon ruwa fa taraka ko sallah sai wanke dutsen haka suke ga aikin su amma daga an yi ruwa sai wanke dan haka ba a tabbatar ce ba ba su da iko akan komai na aikin sana da gobe kiyama Allah ya ce bai shiryar da mutane kafirai malamai suka ce in karshen ayar nan ya karantar da mu wani sako iya nuna mana cewa yin gori da batanci akan aikin alkhairi yana iya kaiwa ga fitar da mutum a addininsa don an ce ba a sai mutane kafirai aka kira ba ce ma ba so da aka mu in mun yi alheri ba sai mun watsa ba wanda aka masa shi kuma ya dage idan akwai bukata ya fada wane ya kyautata mini wane ya mini kaza wane ya mini kaza yana da matukar muhimmanci in ba a fada zai zama ba a gode wa Allah mafu bayyi shi yasa idan kamar sai mu fada kamar mana Allah ya samu wani lafiya wannan hadisi ya ce sai ibn kalbi a littafi na biyu nan ba da 162 wal idami haqqil walida ja'ala Allahul khalata bi manzilatiha inda faqdiha saboda girman haƙƙin mahaifiya mamar mutum don ba mu kokarin idan ka duba nassosi a duk duniya mutanen da kake rayuwa da su bayan haƙƙin Allah da annabinsa ba haƙƙin da kai na an kuma nuna girman haƙƙin mahaifiya ya tara haƙƙin mahaifi mafu bai saboda girman haƙƙin mahaifiya Allah ta'ala ya sanya matsayin alkhala ita ce umman mutum hancinsa ko hanci na mutum bi manzilati ha inda fakati ha in mutum ya rasa mama to umman na zama matsayin mamarsa yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya tana zama matsayin uwa umman ka maman ka ne musamman inda babu mamarka malamai suka ce tana zama mama a wuri kamar haka na farko in akwai haƙƙi na shayarwa yaro karami ne to nonon umman sai dace a fara bashi saboda jinin umman da na mamansa tushen su ɗaya ne a ɗaya ne so da ka shan nonon umma zai zama mafi kusancin nono a duniya wajen kama da fanti da komai da ingredients da nonon mamansa so da ka in za a shari ta fi haƙƙi na biyu idan yara ƙanana ne ana buƙatar ba zai kula da su in akwai halin riƙewa umma ta fi dacewa fiye da wa waninsa sai a bayar ko da an yaye gabanin su a cikin a kai su wajen umma ta kula da su a rika ba ta kudin abincinsu da kaza suna kula da su saboda za a ga yayawa yawa ana kama da juna wani idan ma ya tashi sai ga umman kamar mamansa ne mafu sai za ka ga wata yar mahaifiyarka na kama da mamarka ko kanwata na kama da ita ko babu komai filin ɗinka na cewa daga mahaifa ɗin suka fito ya ishe ka ya zama kana ganin wannan uwa ce gare ka to za ka duk abin da ya dace uwa ta yi idan babu ta to sai a samu umma sai a sata ta yi a matsayin uwa insha Allah ta'ala wannan yayi mafu tayyib shi yasa ko da na'am li hadith al-bara bin azib radiyallahu anhu saboda hadithin al-bara bin azib Allah ya kara masa yadda annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tabbata gare shi kali yace al-khala bi manzilatil um umma a matsayin kuma take alkhala bi manzilatil um mafhum kaka a umma a matsayin uwa ce umma din ba mataki mataki ne mafi haƙƙi a cikin umma shine wanda take uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka sai a duba wace uwa ɗaya uba ɗaya haƙƙin da ya fi nauyi in ba a samu ba sai a samu wanda ake ko uwa ɗaya uba daban-daban ko uba ɗaya uwa daban-daban amma in samu uwa ɗaya ya fi nauyi kuma an fi buƙatar haka amma in ba haka ba to wanda ake ko uwa ɗaya ne to za ka samu an haɗa wani ɓangaren jini wanda ake uba ɗaya nan ma an haɗa wani ɓangaren jini so ne su shiga cikin kala amma akwai wanda su fi haƙƙi shine wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da babar da ko da mahaifiyar ka. wanda yake kara bayyana mata lokacin da nana aisha radiyallahu anha bata haihu ba tace manzon Allah duka iyalanka da sauran mutane kowa yana da alkunya a ce ummu wance ummu wance ummu wance tace ni kuma gashi ba ni da da bare amun alkunya sai ta ina da damara iyalanka Abdullahi ibn Zubair ai dan yar uwarta ne ba baki da da ai ke a matsayin ummun sa ne yasa ba ki bane sai ce daga yau ki ummu Abdullahi sai ta samu umar abdullahi ke da sai ta ake baki da da ga dan sistan ki kuma ki ce baki da da ta ga kenan alkhala bi manzilatil um wannan hadisi iya cikin sunan abi dawud hadisi na 2970 Mafu, طيب ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما saboda hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rajulan lalle wani mutum Hakan nabiya sallallahu alaihi wa wa sallam ya zo wajen annabi tsira da aminci sabbar da gare shi faƙali ya ce ya rasulallah ya manzan Allah inni asabutu zamban azima ni na aikata zunubi mai girma fahalli min taubatin shin zan iya tuba kana sai ce hallaka min ummin shin kana da mahaifiya a raye hallaka bin ubbin manzu Allah yake kana da mahaifiya a raye kana la yace bai da shi خالتي كذا لأمة قال نعم يتي نعم قال فمن رحم كجوتة تابتها أما طيب ما هي بلغة سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لك Thank you.